hedikwatar tsaron Najeriya ta ce jiragen yakin ƙasar sun kai farmakin ne a wasu dazuka biyu da ke jihar Kaduna. da nufin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga daɗi da ma matsalar tsaro a jihar baki ɗaya. Navy Commander Abdulsalam Sani na kwatar tsaron Najeriya ya yi min ƙarin bayani. Wato abin da ya faru shine wato rundunar sojan sama a ƙarƙashin Operation Thunder Strike su ne suka kai wannan farmaki a dazukan Kuduru da kuma Kuyambana na jihar Kaduna. Wato wannan abu ya faru ne a ranar da shekaran jiya da kuma jiya kenan bayan samun bayanai na musamman akan su waɗannan 'yan ta'adda da kuma shanun da suka sata a wurare daban-daban aka tura jiragen wato sokan angulu da kuma na yaki. wanda suka yi barin wuta akan waɗannan su 'yan ta'adda kuma suka kashe da dama daga cikinsu kuma kamar da muka taɓa shaidawa a baya shine wannan abu ne wanda za a ci gaba da yi a koda yaushe in za ka kuma iya tunawa wato shekaran jiya din su ma sojojin operation thunder strike wato na ƙasa sun kashe guda hudu daga cikin waɗannan 'yan masu garkuwa da mutane a hanyar kaduna zuwa abuja wani abu ne wanda za a ci gaba da yi kamar yadda na shaida maka haka kuma in Allah da za a samu nasara a kai. A ɓangaranta, ta jihar Kaduna na ƙara tabbatar wa jama'ar jihar cewar na haɗin gwiwa da sojojin domin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga da ma matsalar tsaro a jihar baki ɗaya. Kamar yadda kwamishinan harkokin cikin gida da tsaro na jihar ta Kaduna Samuel Arwan ke shaida min. Wani abin ya faranta mana rai, an dade ana wannan aikin kuma ana nan ana ta wannan aikin. Mu abin da muke so kira da muke ga jama'a shine a gaba da taimakawa jami'an tsaro da muhimman bayanai har wa yau kuma wannan kalubalen da muke fuskanta na tsaro ba abu ne wanda yake da nasaba da addini ko kabila ko siyasa kamar inda wasu suke ta kokarin nuna ba a'a wannan matsala ce wadda kuma ya zama wajibi al'umma baki daya a tashi ka na na'in domin a fuskanci wannan kalubalen muna godiya domin wannan abin ya faranta mana rai kuma wannan aikin da aka yi ba wai kifaɗe kwala ɗaya kawai aka yi ba ana nan ana zafafa wannan aikin ta sojan ƙasa da 'yan sanda da kuma su a sojan sama da kuma 'yan sandan a ciki. Yanzu misali kamar ku a gwamnatance kuna da ƙwarin gwiwar cewar wannan fafatawa da sojoji suke a jihar ku kwalliya ka ebe kuɗin sabulu? Kwarai, muna da ƙwarin gwiwa, muna da ƙwarin gwiwa da cewa insha Allah za mu kai labu. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan ruwan wuta da dakarun sama da kuma na ƙasa ke wa 'yan ta'addan a dazuka daban-daban da ke cikin jihar ta Kaduna. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.